Uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta kafa kwamitin yakin neman zaben mai gidanta da jawo mutanen da aka yi tsammanin za su samu manyan mukamai tun dubu biyu da goma sha biyar ta shigar da su kwamitin. Mutanen da aka ga sunansu a matsayin masu ba da shawara ga kwamitin sun haɗa da Burgediya Janar Lawal Jafaru Isa da aka yi tsammanin zai zama wa imma ministan tsaro ko mai ba da shawara kan harkar tsaron amma ba a ga hakan ba kuma ya ci gaba da zama mai tafiyar shugaba Buhari ba tare da korafi ba musamman ma a duk hirarrakin da muka yi da shi a baya. Kazalika an ga suna Hajiya Najatu Muhammad da ta taba kin karbar wani mukamin shugabar majalisar kula da jami'ar tarayya ta Dutse. Kamun daga baya aka bata memba a kwamitin hukumar 'yan sanda. Sai tsohon babban sufetin 'yan sanda Suleiman Abba wanda aka tabbatar janye jami'an tsaro da hana tada tarzoma a ɗakin bada sakamakon zaɓe na da goma sha biyar, ya sanya tsohon shugaba Jonathan ya kobe shi daga mukaminsa da nata tsohon sufeto a Arasi. Za a ce shi ma sai bayan shekaru hudu aka ga sunansa ya bullo a mai bada shawarar kamfen. Akwai kuma irin su Pauline Talent da ta ki karɓar matsayin jakada da bayyana cewa ba za ta so ficewa daga Najeriya ba, don a lokacin tana kula da mijinta da ba shi da lafiya. Tun farko an sa ran Mrs. Talent za ta zama minista daga jihar Filato. Aisha Buhari da Dolapo ba Juni za su jagoranci kwamitin. Cikin masu fasaha da aka sa a kwamitin akwai 'yan fim ɗin kudu Nollywood da na arewa Kannywood. Me za su ce ne kowane tasiri kamfen ɗin nasu zai yi? Ita ce tambayar da na yi wa mataimakiyar shugaban kwamitin ta arewa Hajiya Binta Mu'azu. shugabannin kasashen duniya ma so suke su zo su miƙa hannu su sha hannu da mai girma shugaba Muhammadu Buhari ba a taɓa shugaban ƙasa na Najeriya mai farin jinin shi mai karɓuwa irin shi ba. Ajabinta na ga cikin kwamitin nan ita uwar gidan shugaban ƙasa da kukun jawo wasu waɗanda kamar an ajiye su a gefe ma wace dabara ce ya sa kuka ɗauki irin wannan matakin. To ai ko kai in aka ce ma an manta da wanda ba a yi da su da ba an ɗauko sababbi kai kanka ka ce ba a kyauta ba abun hannu da yawa arzikin najeriya da yawa idan duk aka yi haƙuri aka je aka yi wannan yaƙi aka samu nasara aka dawo bi iznillah ni na san president muhammadu buhari ba wanda ba zai share mishi hawaye ba a nasa bangaren bidaccen mai yada ayyukan shugaba buhari ta fayafayen bidiyo a yanar gizo rabiu biyora ya ce ya ɗimauce matuƙa da ya duba bai ga sunansa ba abun mamaki sai na ga ba sunan biyora babu sunan ragowar fitattun mutanen da suka dage gurin kare gwamnatin muhammadu buhari a wannan yanki na mana arewacin najeriya da ma ƙasa baki da su wannan shi ya kai daina ga yin wancan rubutu na farko don mu nuna wa duniya cewa abin da aka yi ba mu ji daɗi ba a tabbatar an gyara muna da gudunmawa da za mu bayar a cikin tafiyar gwamnati Muhammadu Buhari. Ba mamaki an lura ko mutanen shugaban ƙasa ne ba na uwar gidan shugaban ƙasa ba. Eh, to ai an fitar da shi ma kwamiti na kamfen ɗin Muhammadu Buhari kafin a fitar da wannan. So ba mu gani ba. Hajiya Aisha Buhari za ta kaddamar da wannan kwamitin a yau ɗin nan Alhamis. Nasiru Adamu Elika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya muke ba kofa gaskiya ba gashi dusturin ƙasa tara ra'ayina yayi wa maraba ba ni damar yin fade ta ba da tashin hankali ba zanga-zangar nan ta lumana in ba kuskure ba dan kira da kakkausan murya mala'un musu don ma'ajin riba. Don kwashi arnahiya ta kasa ita ke da riba. Kokini suka wa kasa ta walla ne kan a uku ba. Mai nasibi na maraba. Yan arewa ina buka dosa sai ka ce ba ina muka dosa sai ka je bayi muka zan muto zanga-zangar nan ta lumana bata zamo tonan fitina ba. Muna go